tana ƙoƙarin dai ta da hayaniya dangane da wasu mutane wanda ko kaɗan ba su goyi bayan hakan ba masu sauran mu za mu so da ku gyara zaman ku tsaf domin jin cikakkun rahoton da muke ɗauke da su game ma da wasu amma kafin nan da Allah musu ku taimaka ku danna mana subscribing game ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan ne zai ci gaba da ba ku damar samun sabbin rahotannin mu a kodayaushe da zarar mun ɗaura su kana kuma ku danna mana lakin mu ma domin ma kan zai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da saƙuna tare da kuma nemo ku rahotanni da haɗin mutumin su masu mu ga cikakkun nan Masu mu inda ba za ku manta ba daga jihar nan ta Sokoto. Sarkin Musulmi ya sanar da cewa a yau Litinin da ya sha ɗaya ga watan Maris ne za a fara azumtar Ramadana a Najeriya. Ya bayyana hakan ne dai a wani saƙon kai tsaye da aka wallafa a shafin hukumar ganin wata ta ƙasa da misalin karfe takwas da minti 40 na daren lahadi kan je kenan haka dalika kuma wannan na nufin cewa yau ne litinin ce za a fa za a zama rana ɗaya ga watan ramadana na jira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar kamar yadda sanarwar ta bayyana a kazalika sarkin musulmin ya kira ga al'ummar musulmi masu hannu da shuni da su dubi yanayin da ake ciki tare da yiwuwa talakawa alheri ya faɗa hakan ne tare da roƙonsu da cewa su yi ƙoƙarin tallafawa ta fuskar abinci da abin da ba a rasa ba a watan azumin na ramadana haka kuma ya kira ga 'yan ƙasa da su sanya Najeriya a addu'o'insu a cikin wannan watan inda ya addu'ar dawwamar zaman lafiya da sauyin rayuwa Najeriya dai na ci gaba da shiga yanayin halin kakanikayi kan yadda kayayyaki ke ƙara tashi da kuma yadda ake fuskantar matsalar tsaro a wasu ɓangaren. sai da koma sauran haka zalika ita ma fa a hukumar nan ta saudiya sun sanar da za a fara azumin ne a watan ramadana daga ranar 11 ga watan maris na shekara ta 2024 wannan dai yana zuwa ne bayan da aka jaririn watan na ramadana a yammacin jiya lahadi goma ga watan maris daidai ashirin da tara ga watan sha'aban a sana kuma al'ummar musulmi na duniya ma baki daya za su fara azumtar ramadana a yau din nan da kowa zai mai da hankali ibada kawai a cikinsa da kuma a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala sai dai ma saran mu a gefe guda kamar kowace shekara dai kusan da cewa akwai wanda ko kaɗan ba bin wannan umarni na sarkin musulmi wasu suna ganin cewa hakan kawai raina haka ne kuma wasu na ganin cewa su batun ba fa za su yadda ba dole sai sun zuba ido sun ga abin kurukuru a sararin samaniya sannan za su ɗauki wannan abu ta haka dai mun da mutane da dama wanda suke ganin cewa su fa ko kaɗan sun daina bin tafarki dangane da irin abubuwan da suka faru a shekarun baya wasu lokutan za a ce a ɗauki azumi sai an ɗauka kuma wasu lokutan daga baya a ce a zo a ƙara cika wasu azumumukan daga baya hakan dai ba karamin kuskure ba ne ba ga ganin wasu mutanen wasu kuma suna ganin cewa ko shakka babu shi bin na gaba ban Allah ne kuma Allah da manzansa su ne suke umarni akan cewa duk lokacin da shugabanni suka ba da umarni to a gaggabi matakafa ba ya saba tafarkin Allah da manzansa ba haka zalai kuma dai wasu ganin cewa ko da yaushe ma dai shi dan adam ajizi ne domin aka iya samun saɓani a lokuta da dama wanda kuma za a zo daga baya a gyara su wasu daga cikin wayanda muka tattauna da su sun yi ikirari da kuma bayyana cewa ko fiyayyen halitta sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama akwai watan da an ce ba shi shagani da idan sa ba an zo an bayyana musu ne kuma haka zalika ya ba da umarni akan cewa a ɗauki azumi su dai wasu kuma suna ganin yanayin mutane wanda idan ka ce wasu su bayyana maka sai ga wannan watan azumin ramadana za a tsaya suna maka makami hakan ne ya sa, wasu ke ganin fa ba sun daina ɗaukar azumi muddin sarkin musulmai ya bayyana musu kan cewa a ɗauki azumi sai sun gan shi kuru-kuru a sararin samaniya masu mu mu dai ba mu da abin da mu ce dai fatan ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ci gaba da shiga lamuran mu amma shi dai addini dan sauki ne kuma da abin da ka imani da shi to ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala zai dafa maka fatan mu dai ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala mu da muka dauki wannan azumi ya karbi ibadun mu ya kuma samu dace masu sauran mu anan ne muka kawo mana mu ƙarshen wannan rahoton wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu amma da ƙarshe ne zamu so ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya karɓi don mu ya kuma ga da mu gaskiya gaskiya ce ya kuma ba mu ikon binta haka zalika kuma ya kawo da mu ƙarya ƙarya ce kuma ba mu damar kauce mata masu sauran mu zamu so mu jira ayyukan dangane da wannan rahoto wanda muka